Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Kamar yadda rahotanni ke nuna cewa hukumomi a Najeriya na tashi tsaye wajen mayar da hankali ga fannin noma da fatan farfado da tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya. Idan mai sauraro na biye da mu cikin shirye-shiryenmu na baya mun lalle wasu jihohin Najeriya don jin shirye-shiryensu kan fannin noma da kuma yadda shirin gwamnatin tarayyar Najeriya ke tafiya na Ankos Borrowers, wato shirin ba da tallafin bashi ga manoma. A wannan makon mun leƙa jihar Bauchi biyo bayan wani shirin noman shinkafa da aka kaddamar a garin Gadar Maiwa da ke karamar hukumar Ningi. Shirin da aka yi hasashen matakin farko zai taimaka wa manoman shinkafa kimanin dubu uku wajen bunƙasa sana'arsu. Wakilin murya Amurka da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samu zanta da gwamnan jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar game da shirin, inda ya fara bayaninsa kan manufar gwamnatin jihar Bauchi. Manufa ita ce mu kara wa manoman mu ƙanana ƙaimi saboda kashi 85 cikin 100 na dukkan ɗan jihar Bauchi manomi ne. Muna so mu kara musu kaimi ne wajen ci gaba da yin wannan aiki na noma mu inganta musu hanyoyin da suke yi mu kawo hanyoyi na zamani a kuma yi abin da da ba a taɓa yi ba baya a kawo musu tallafi na kuɗi wanda wannan karo tallafi na kuɗi ɗin ba wai ɗaukansa a dunkule ake yi a baiwa manomi ba abin da ake yi shi ne za a zama a tantance shi gyaran fili tun farin farko za a duba a ga nawa zai abin nawa ake bukata eh, shuka da iri din da eh, magungunan kashe kwari da sauransu nawa za su bukata daga bisani kuma eh, aiki aikata gona din wajen yaye ciyawa da waɗansu menene nawa za su bukata dukkan abin da za a yi a gona an ƙididdige shi har ya zuwa fidda abin da za a saida eh, an yi ƙididdigan samu a jihar bauchi an yanke shawara masana sun yanke shawara cewa hekta guda na noman shinkafa za a buƙaci kuɗi dubu ɗari uku da saba'in wajen yinsa to bambanci da abin da ya faru baya shine ba dunkule kuɗin za a yi a bayar ba masu gyaran fili in sun zo suka gyara maka fili banki za ta biya su wanda zai baka iri da magungunan kashe kwari shi ma banki ne za ta biya shi kai kawai manomi abin da za a baka da farin farko shine kudin da za ka biya na kodagon aikata wannan gona bayan haka sai an sai da amfani to kuma sai a baka abin da ribar da ka ci wanda kuma riba ce mai tsoka a hanyar da su wayannan masana suka fuska gina kasuwa ne da za su kai wannan abin su sayar ko kuma za ku bi sahun kamar wasu gwamnatocin da suka yi wanda yake za a ɗauka ne a kai shi a gyara wanda yake muke gani za so mu shigo a kasuwa. Eh, shirin mm, shi an burwas dama bambancin sa da shirye-shiryen da da aka saba yi kenan shi anko din abin da ake kira anko din a turance shine mai sayan amfanin gonan dama a kansa aka gina wannan shirin gaba daya so shi mai sayan amfani yana nan dama tun farin farko mu a nan jihar bauchi mu ma gwamnatin jihar bauchi muna cikin masu sayan amfani so ma'aikacin manomi ya tabbatar cewa in ya noma akwai mai saye kuma za a saya a farashi mai inganci da zai samu riba da farko an yi rijistar manoma dubu talatin eh, daga bisani da aka zo a kai kididdiga an yi kididdigan manoma dubu ashirin amma abinda su masana suka nuna mana cewa eh, hakan zai karu nan ba din zai karu ba don komai ba saboda in an tuna mun kaddamar da shirin a wani katafaren fili da yake gadar maiwa a karamar hukumar ningi wannan fili gwamnati ce ta karbe shi saboda haka gwamnati za ta rabawa manoma ne wannan fili din a bashi kowane manomi so a dalilin haka ga nan gaba ba dadewa ba wannan namba din zai karu kusan in ce za mu cimma burin mu dama na amfani da manoma dubu talatin da muka bayan da muka shirya tun farko gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar kenan a tattaunawarsu da wakilin murya amurka abdulwahab muhammad kan shirin noman shinkafa da aka kaddamar a garin gadan maiwa da fatan manoma da aka ƙirƙiri shirin domin su za samu cin moriyarsa. Masu mu a nan miki ka ƙarshen shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Abdulwahab wanda ya agaza wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya.